أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم muna cikin karatunmu na littafin almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna babi wanda yake bayani akan lokutai na sallah a satin da ya gabata mun karanta hadisin aisha radiyallahu anha wanda ya kunshi bayanin halartar mata a lokacin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a sallah ta asubah suna cikin hijabi eh, suna cikin cikakkiyar shiga to za mu maimaita hadisin da kuma ragowar bayanai da suke da alaka da hadisin نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس wato aisha allah ya kara mata yadda take ba da labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana sallatar sallar asuba tare da mata sannan yana kare sallah sai mata su juya suna masu rufe da mayafansu ba a ma iya sanin cewa su wance ce da wance saboda tsananin duhun dare ma'ana an gabatar da sallar cikin duku-duku ta yadda yayin da uh, annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kare sallar to akwai ragowar duhun dare gari bai riga ya waye ba to wannan hadisi na aisha yana da shawahid wato wasu hadisai waɗanda suka zo da abin hadisin ya zo da shi ta fuskar ma'ana duk da bambanci da yake tsakaninsu ta fuskar karfin isnadi kasantuwar isinadan hadisan aisha game da wannan hadisi sun fi karfi to amma waɗancan hadisan suna goyon bayan abin da shi wannan hadisi na aisha ya zo da shi don haka shi ɓangaren abin da ya shafi shahid mina shawahid na hadisi a nan ba a sanya shiradin cewa lalle sai ya inganta kuma kuma sai ya zanto sa bacin ingancin ya zanto isina'di ne mai daraja ta farko ko wani abin da yake mai kama da haka eh, mutukar dai abin da zai zama shahidi a kansa shi ya tabbata to an iya kawo shi domin nuni akan cewa wannan abin da shi wannan hadisin yake magana a kai ba wannan sahabin shi kadai ya kadaitu da kawo wannan bayanin ba an samu wasu sahabbai ma daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam sun ainihin kawo bayanin abin da shi wannan sahabin ya kawo cikin wannan hadisi domin fa'idar wannan shine ƙarfafa abkuwar abin da kuma kasancewar abin da kuma wanzuwar abin ta yadda ba ma mutum ɗaya ba ne ya kaɗaita da sanin wannan abin a an samu wani cikin sahabbai da wani cikin sahabbai da wani cikin sahabbai wannan sai yake bayuwa zuwa ga cewa abu ne wanda yake sananne abu ne wanda yake mai afkuwa wanda saboda haka shi ya bayu ma yawa yawan sahabbai suka san haka suka san gudana haka don haka wannan hadisi yana da shawahid daga ciki akwai hadisin eh, ummu salama eh, hindu binta abi umayya wanda yake cikin musannaf na abdurrazak eh, bin hammam as-san'ani kuma haka abul qasim at-tabarani shi ma ya rawaito shi cikin littafinsa al-mu'jam al-kabir ta hanyar shi abdulrazak eh, as-san'ani zuwa ga shi wato anishin ma'amar zuwa ga imamu zuhuri haddai zuwa ga ita aisha allah ya kara mata yadda to shi wannan hadisi na umu salama matsayinsa hadisi ne wanda yake isnadu jayyid eh, duba ga shi isnadi na abulkasim at-tabarani saboda malaminsa ishaq bin ibrahim al-azraq wanda ainihin al-mu'tamadu fi amrihi annahu saduq wato yana da matakin saduk saboda haka hadisinsa hadisi ne wanda yake yana da mataki na hadisi hasan sannan kuma haka yana da shahidi na hadisin uh, anas bin malik uh, abu hamzat al-ansari radiyallahu an kamar yadda yake cikin al-mu'jam al-awsat na shi abul qasim at-tabarani eh, sai dai eh, shi wannan shahid na ainihin eh, hadisin wato ainihin anas bin malik abu hamzat al-ansari wato shahidi ne wanda yake yana da rauni ta fuskar isnadi din saboda akwai Khalid bin Yusuf as-Samti wanda kuma maturuk ne don haka shi wannan hadisi na Anas bin Malik ya mazo cikin Musnad al-Bazzar eh, hadisi ne wanda yake da'ib jiddan ta fuskar isnadi amma ta fuskar ma'ana ya ainihin tabbata saboda tabbatuwar shi wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha da kuma wancan shahidi na ummu salama radiyallahu anha sannan haka yana da shahidi na hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim al-tabarani da isnadi wanda yake hasan saboda muhammad eh, bin amri bin alqama wanda shi ma al-mu'tamadu fi amrihi annahu saduq duk da kasancewarsa yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a amma malamai sun je sun dawo a kansa saboda haka abin dogaro a kansa yana da matsayin hadisi wanda yake hasan don haka Hadisin أم Salama رضي الله عنه tabbatar da abinda wannan hadisi na aisha radiyallahu anha ya ainihin tabbatar da shi shi ne batun manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana sallatar sallar asuba tare da mata sannan kuma su juya da mayafansu suna cikin sutura to cikin wannan hadisi kuma mun gane cewa matayen sahabbai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sukan zo su gabatar da sallah ta jam'i tare da shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda wannan hadisi na aisha yake nuna mana da kuma hadisin ummu salama da kuma hadisin anas bin malik wanda yake cikin musnad al-bazzar da na abi huraira cewar fayan sarifun nisa sai mata su juya wanda kuma in muka koma wasu hadisan za mu ga hakan abu ne wanda yake fararre a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan waɗannan hadisan ba kamar hadisin uh, abi qatada al-haris bin rabi'in al-ansari radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim sannan ya zo ta hadisin ma anas bin malik cikin sahih muslim ya zo ta hadisin abi huraira cikin musnad al-bazzar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam yakan tashi yin sallah da nufin ya tsawaita sallah ne yayin da yake cikin yin sallah sai ya ji kukan yaro Ƙaramin yaro haka a bayan mahaifiyarsa a sakamakon haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam ya ainihin sassauta wato ainihin sallah saboda jin kai da tausayi ga mahaifiyar wannan yaron da yake yin kuka ne. a ruwaya ma cikin sahihi muslim cewa wa huwa ya ummun nasa alhali shi manzo Allah yana limantar mutane to wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe a sallar jam'i ne kuma a sallah ce ta farilla mata sukan zo su yi sallah tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma wannan shi ya bayu manzon Allah ya tsara yanayin sahu na maza da kuma yanayin sahu na mata ya ce sahun maza ya zanto shi ne mai a ainihin gaba na mata ya zanto shi ne mai a ƙarshe kaga wannan nuni akan mai halaccin mata su zo su yi sallar jam'i tare da wato anishi maza ta yadda har aka tsara fuskar yadda sahu ɗin zai kasance na sallah yayin da za a yi sallah ta farilla a cikin jam'i tare da ainihin maza da ainihin mata kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin littafin al-musnad da sahih muslim da sunani abi daud da waninsu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa mafi alkhairin wato ainihin sahu na maza wato shine ya zanto sahun farko mafi sharrinsa kuma ya zanto na ƙarshe mafi alkhairin sahu na mata ya zanto shine na ƙarshe mafi sharrinsa idan to shine na farko kuma ya zo ta hadisin ma jabir bin abdullal ansari abu abdullah cikin sunan ibn maja bi isnadi hassan sannan ya zo a matsayin shahidi ta hadisin abi sa'idin khuduri cikin littafin ainihin al-musnad na al-imam uh, ahmad bin hanbal sannan ya zo kuma ta hadisin abdullah bin zaid cikin al-mu'jamil awsat na abul qasim at-tabarani duk da yake akwai musa bin ubaida al-rabazi wanda ainihin mataruk ne amma dai yana matsayin shahidi ga waɗancan hadisai na baya sannan kuma ya zo ta ainihin eh, hadisin wato ainihin anas bin malik cikin musnad al kuma ya zo ta ainihin hadisin eh, zaid bin sabit cikin al-mu'jam al-kabir da ainihin abul qasim at-tabarani da ainihin umar dan khattab da dama ne daga cikin sahabbai na ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sun kawo batu da ainihin wannan hadisi ya zo da shi na bayanin yadda sahu na maza zai kasance da kuma yadda sahu na mata zai kasance wanda wannan shi ya bayu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za ku na ɗauke mun hankali ko ku sauki mu daina karatun ne ah, ya haka amma ai rashin kirki ne in ka san za ka sa waya ba za ka sa ta asalin ba kyau kuskure ne ai eh, har manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wato yana daga cikin rashin ladabi ana karatu kam amma bugoma ma waya ka daga ba ba mutunci ba kyau maimakon ka zo wajen karatu ka samu albarka kuma sai ka samu shirri maimakon ka samu lada sai ka samu zunubi kuskure ne kana ɗaukan hankali na kaɗan sai yi kuskure imma wajen azau ko jingina hadisin da wanda ba shi ya rawaito shi ba a sakamakon ka ɗauka mu hankali ko kuma in fassara abin da yake ba daidai ba to amma sai ka ga sau tari wannan rashin ladabin an fi samunsa a majalisin ahlus sunna wanda nan ya kamata a samu ladabi da girmama ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam waɗannan hadisan ba su ne sunnar su ne sunnar ai to ya za a yi sunna ta tsayi baka girmama ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kyau kuskure ne wanda wannan shi ya bayu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ma yi hani game da wato ainihin in mata sun nemi zuwa masallaci to manzo Allah ya hana a hana su zuwa kamar da muka gabatar a wancan satin hadisin Abdullahi bin Umar ya zama ta hanyar mahaifinsa Umar dan Khattab cikin Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal da Musnad na ainihin Abi Ya'la da kuma hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani wanda yake cikin littafin al-Musnad cewa kada ku hana bayan Allah zuwa masallaci yayin da suka nema manzala nufin bayan Allah nan wato ainihin su ne mata to idan muka tattara waɗannan hadisai sai muga suna nuna mana zantowar mata suna halartar wato ainihin sallah ta jami'i tare da ainihin maza to gefe guda kuma sai mu koma mu ga hadisan da suke bayani game da falala ta sallah a jami'i. cewa wanda yi sallah a jami'i to yana da ainihin daraja ɗaiɗai har 27 ko lada 25 ma'ana a kan sallarsa shi kaɗai kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa daraja ashirin da bakwai ya zo kuma ta hadisin abi sa'id al-khudri cikin sahih bukhari ya zo ta hadisin abi huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim akan cewa 25 a ruwayar al-imam ahmad cikin musnad ta hanyar hadisin abi huraira to shi ma nan sai ya zo da batun cewa 20 da wato anishin bakwai kamar hadisin wato anishin abdullah bin umar kamar hadisin abdullah bin umar to gefe guda kuma sai mu ga wasu hadisai kuma sun zo da suke nuni akan cewa shin mace sallarta a gida wannan shi ya fi mace ta gabatar da sallarta a gida wannan shi ya fi kamar hadisin abdullah bin umar ruwayar alimam uh, abu daud as-jistani cikin sunani abu daud bi isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa kada ku hana matayenku zuwa masallaci idan sun nemi mai izininku sai ce wa biyutuhunna khairul lahun eh, wannan ƙarin in da bihi al abu daud Eh, domin shi al'imam abu dawo yana daga cikin ababen da yake banta da su shine ziyartu siqa wato samun ƙari na amintacce cikin littafinsa wanda bai zo ba cikin sahih bukhari bai zo cikin sayi muslim ba don haka hadisun Allah bin Umar kaga yana cikin Bukhari yana cikin Muslim amma ƙarin wa hunna khairun lahun wannan kaga ziyartu thika ce wanda in da biha al-Imam Abu Daud wanda al'imam abu dawud shi ya kaɗaita da ita to anan zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam batin ya ce kada ku hana su amma sai ce yin sallah a gidajensu to wannan kuma shi ya fi alkhairi gare su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam haka ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud ya zo marfu'an cikin sunani abi daud kuma ya zo mawqufan a matsayin magana ta shi abdullahi bin mas'ud cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam as-sanani manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce mafi alkhairin sallar mace eh, sallarta a ainihin cikin gidanta sallarta kuma da za ta yi a cikin ɗakinta to ya fi sallarta a cikin gidanta sallata da za ta yi a can cikin ƙwaryar ɗakinta to ya bi kuma sallar da za ta yi a farfajiyar ɗakinta kamar falo ko wani abin da yake mai kama da haka kaga a nan manzala na cewa ita mace yin sallarta a gida shine mai shi yafi sannan ya zo ta hadisin ma ummu salama cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani da kuma al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi cewa mafi alkhairin sallar mace sallar ta a cikin ɗakinta kamar yadda yake a hadisin abdullah bin masaud to idan muka ɗauki wannan sai mu ga waɗancan hadisai da suke bayani game da falala ta sallar jam'i cewa sallar jam'i ta fifici sallah ba a jam'i ba da ainihin mai daraja da bakwai a hadisin abdullah bin umar da kuma hadisin abi hurairar wayar al'imam ahmad cikin al-musnad da kuma uh, kamar hadisin uh, ainihin bin sinan al-rumi wanda yake cikin al-mu'jamil ausat uh, al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani da kuma zaid bin sabit wanda shi ma cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da kuma hadisin abdullah bin zaid yana cikin al-mu'jam al-awsat da kuma na mu'az bin jabal wanda yana cikin musnad al-bazzar da kuma al-mu'jam al-kabir da shi abul qasim at-tabarani dai a matsayin shawahid na waɗancan hadisai da suke bayani game da wato ainihin fifikon sallar jam'i da kuma sallar take ba a ainihin jam'i ba to wannan sai ya nuna mana kenan wannan fifikon yana keɓanta ga wato ainihin maza kenan domin namiji ya yi sallah a jam'i wannan shi ya fi ina ba ta mun gane mace kuma ta yi a gidanta to wannan shi ya fi amma inda za ta ta yi sallar a jam'i kuma za ta samu mai wannan fifiko ina ba ta muna ganewa tare da yin sallarta a gida shi ya fi ta fuskar ita kanta da wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma inda za ta zo kuma ta yi sallar a jam'i to za ta samu wannan ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ainihin ambata duk da ta yi sallar a gida to wannan shi ne abin da ya fi an gane da kyau domin abin da ya bayi zuwa ga haka shine toshe wata kafa da ta iya bayuwa zuwa ga samuwar barna ko wani abin da yake mai kama da haka to wanda wannan shi ya bayu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya shirya zuwa ga su mata su yi sallah a gidansu to wannan shi ya fi. sama da su zo masallaci shi yasa kamar yadda ya zo cikin sunani a daud hadisin abdullah bin umar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa wannan kofar inda za a batta dan mata ma'ana da shi yafi to tun daga wani lokaci sai zanto akwai kofar mata da za su na shiga masallaci akwai kofar maza kaga wannan me yake nuna maka yana nuna maka toshe me kafa da za ta bayi zuwa ga samuwar babba shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu an kamar yadda yake cikin sunani Abi Dawud mawqufan ya kasance yana hana maza shiga masallaci ta kofar mata wanda kaga ya kamata a ce an samu wannan tsarin a masallatai na ahli sunna wal jama'a a ce ga kofar shigowar mata ga kuma kofar shigowar mai maza kamar yadda ga sahu na mata ga kuma sahu na shi maza to kaga duk wannan ya bayi zuwa ga toshe wani abin da zai bayi zuwa ga abkuwar fitina wanda wannan shine kuma abin da ya sabba ya zanto dalilin da ya sa Eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam yace su yi sallah a gidajen nasu shi fi alkhairi shi yafi falala wa biyutuhunna khairul lahun eh, a nan kaga shi fi alkhairi ana nuna maka cewa yin sallar a jam'i akwai alkhairi tunda an ce shi yafi amma su yi a gidan shi ne mai shi fi alkhairi domin khairun asalinsa a khairu ne amma sai zanto an shafe wannan hamza ɗin e eh, saboda wadatuwar zance sai zanto khairun kaman sharrun asalinsa a sharru ne amma sai ake cewa sharrun shi yasa idan an tashi fassara sai a ce mafi sharri eh, shi yasa ya zo a kira shadha ba mutawatira ba sai ya alamu na gadan manil kadhabul ashar amma kira mutawatira ashariya man mani kazzabul ashir to sharrun asalinsa ashar ne kama yadda khairun asalinsa akhair ne kama yadda wani ke cewa bilalu khairun nasi wa bunul akhair to amma sai ake shafa wannan hamza din sai to khairun sai zanto sharrun idan an tahi fassara sai a ce mafi alkhairi duba ga yanayin yadda tsarin zancen yake sai a ce mafi sharri kuma shi na ibn malik faɗa cikin alkafetu shafiya cewa wa galiban aghnahum khairun wa shar an qawlihim minhu wa ashar duk da yake lokaci akan kawo khairun din ala haddi ana nufin tsantsar alkhairi ko a kawo sharrun ala haddi ana nufin wato tsantsar sharri amma wannan fin nadir ne cikin abin da yake kaɗan to da haka da manzo Allah ce wa biyutuhunna khairul lahun wannan sai yake nuni akan cewa yin sallah din a jam'i akwai alkhairi ta fuskar me wannan fifikon da ya ambata amma su yi a gidan kuma shi yafi alkhairi ne wannan shi yafi saboda toshe kafar da za ta bayi zuwa ga samuwar wannan fitina din da sauransu to wannan hadisi ya ainihin nuna mana haka Eh, sannan kuma zuwan mata sallar jam'i akwai sharuɗa su ma wannan sharuɗan an sanya su don me don toshe abin zai iya abkuwa na me na samuwar fitila ah, a hadisin abi huraira wanda yake cikin sunani abi daud bi isnadi sahihi uh, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uh, yake cewa kada ku hana bayin Allah yanku zuwa masallaci ma'ana an sun nema ku basu amma sai manzon Allah ce wali yakhrujuna tafilat kuma haka yazo a hadisin ma Zaid ibn Khalid al-Juhani cikin musnad imam ahmad bin hanbal cewa wali ya kharujna tafilat eh, su fita tafilat mai wannan magana take nufi ai tarikat litif suna masu barin sa ne. Eh, a yi shiga ba shiga ta jan hankali ba ba kuma tare da shafa turare ba ko wani abin da yake mai kama da haka shi yasa ya zo a hadisi cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa duk mata da ta sanya turare to kada ta halarci sallar kada ta ainihin zo sallar mu me yasa manzo Allah ce kada ta zo sallar mu saboda toshe fitina toshe abin da zai bayi zuwa ga samuwar wato ainihin barna da ababen da suke da alaka da barna shi yasa ya zo cikin eh, sunani eh, abi daud har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace dukkan mata da ta shafa turare ta wuce ta gaban wato ainihin mazaje to wannan tana matsayin mai maznaciya tana matsayin maznaciya kaga dukkan mai toshe kafa da kuma nuni akan cewa hakan yakan bayuwa zuwa ga samuwar mai wato ainihin barra wanda wannan shi ya bayu manzo Allah ma ya raba tsakanin turaren mata da na ainihin mai maza kamar yadda zo cikin sunani a bidawo hadisin imran bin hussein kuma hadisin abi huraira cikin eh, sunani tirmizi da sunanin nasa'i da waninsu cewa turaren mata shi da wanda ƙanshinsa yake ɓoyuwa launinsa kuma yake bayyana turaren maza shi ne wanda ƙanshinsa yake bayyana launinsa yake me yake ainihin buya wannan fa nufin a kore shi to ina kuma ga lokacin da zaki je ibada kamar yadda wasu suke yi a salatu tahajjud ko wani abin da yake mai kama da haka kaga an kore a daka an fesa turare an saka kaya masu matsa jiki kuma ana kiliya da mazaje wannan zai zai wuce ta wuce za ta je abin nan a cikin harabar masallaci to nan sai ya yi bayu akan kul wasu alaƙoƙi na ɓarna da yawa an zo ibada maimakon samun lada sai kuma a samu zunubi kamar matsayin wanda zai zo majalisin karatun hadisan manzan Allah sallallahu kuma ya zanto yana yin wasa to wannan abin shi ya bayu ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yi waɗancan bayanai ɗin to cikin wannan hadisi kuma na aisha har yanzu ce wata mutalaffi'atin ko mutalaffifatin kamar yadda yake a mafiya yawan nusakh bi muruqihinna wannan yana nuni game da mai shar'antuwar mata su sa hijabi eh, idan aka ce hijabi shine suturce dukkanin jiki dukkan abin da zai rufe dukkanin jikinki ko ina da ko ina in ban da fiska da tafin hannu to wannan shine mai hijab ma'ana kamar kirki wani shamaki kenan tsakaninki da wanda yake ba mijinki ba kuma ba muharraminki ba to wannan wajibi ne mata su zanto sun sa wato anashin hijabi yayin fita sannan kuma a wannan hadisi sai muka fahimci halaccin mata su yi mai su iya fita wannan fitar domin fita don ibada ko kuma fita don wani uzuri na biyan bukatar rayuwa cikin ababen da shari'a ta yarda da su ta ba da dama a kansu amma in za a fitar da wani irin yanayi za a fita za a fita cikin suturce jiki da ainihin rufe duk inda ya kamata ya zanto an yi mai an rufe shi wanda wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuni zuwa gare shi ainihin bacin ya yi bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ayyuhan kulle azuwa jika. Eh, menene ayar wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dalika adina an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima cewa ya kai wannan annabi ka gaya wa matayenka da ‘ya'yayenka da kuma matayen ragowar muminai cewa su kusanto da lifayarsu su rufe ko'ina da ko'ina na jikinsu shine alaihin na min jalabibihin eh, al’idina ma'ana ya zanto kayan yana tare da ita ko'ina da ko'ina to wannan shine abin da ake bukata sannan an tashi fita ɗin kuma to za a yi fita a irin wannan yanayi ɗin cikin hijabi cikin suturce jiki ba wai hana mata ake fita ba cewa eh, mace ba za ta fita ba in ta zo gidan mijinta in dai ta da sai dai zuwa kabari ko wani abin da yake mai kama da haka wannan ba gaskiya ba ne fitar da aka hana fita irin ta mutanen jahiliya wato mace ta fita cikin tsaraici gashi ta sa kayan amma tana tsirara me ma'ana tana tsirara saboda ana ganin dukkanin sasannin jikinta dukkan bangaren da zai bayi zuwa ga jayuwar sha'awa to ya bayyana ana ganinsa to tana matsayin mai tsirara kenan kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin sahih muslim cewa mai nisa'un ne kasiyat ariyat wato mataye ne gari sun sa kaya amma kuma suna me suna tsirara saboda wani kayan masu ga kaya ne wanda yake mai bayyana al'aura mai bayyana sasannin jikin mace ta wannan haramun ne mace tana isa irin wannan kaya tana fita da shi babu laifi ita da mijinta a falo ko a ɗaki ko a cikin gida idan an san ba mai shigowa wanda yake ba muharraminta ba ita da mijinta ne kawai babu manya balagagu a cikin gidan babu laifi amma a sa irin wannan kaya a fito da su waje ko a zuwa tsaye a bakin kofar gida ana leƙe ko ta saman bene ko wani abin da yake mai kama da haka to duk wannan abu ne wanda yake haramun a shari'a to za a ga lalacin ma ya kai lalaci sai ya ga wata bayan ta sa irin wannan kayan ma a'a inda ta hango mazaje kuma ta ga a ciki akwai wanda ya mata to dan wannan gala da aka dan ratiya ma sai ga sai an cire shi wato an nuna maka gadon baya sannan kuma sai a mai da nufin wai gyarawa ake saboda hanyoyi na yaɗa barna hanyoyi na a saba wa Allah a saba wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to in za a fita sai a fita fita ta musulunci cikin suturce jiki in ban da fuska da kuma tafin hannu eh, shi ne Allah ke cewa karna fi biyu tukunna wala tabarrajina tabarrujal jahiliyyatil ula eh, ma'ana wa karna fi biyu tukunna Eh, wannan wakarna zai dauki daga alkarar ne wakarna wannan kira'a ta al'imam nafi' da al'imam asim bin bahadara ma'ana ku tabbata cikin gidajenku wala tabarrajina tabarrujal jahiliyyatil ula kada ku fita fita irin ta jahiliyyar farko ashe kaga ba hani ake akan me ba akan fitar ana hani ne akan fita irin ta mutanen jahiliya eh, mun ɗauki kira'a kuma ta baqiyatul qurra kira'ar abdullahi ibn kathir makki da abu amr basri da abdullahi ibn amr shami da hamza da kisa'i wa qirna fi biyutikunna wa qirna to zai daukan daga alwaqa ma'ana ku nutsu cikin me gidajenku sai zanto abu biyu ake nema kenan zama cikin gidan kuma da kuma mai da nutsuwa domin ta iya yiwa a zama cikin gidan kuma a yi barna eh, nawa nawa ne wanda ba sa buta suna zama a cikin gida amma kuma mai ana samun barna da lalaci da abin da yake bai kamata ba to a samu nutsuwa kuma kamar yadda kuma ake zama a gidan da nutsuwa to haka ma kuma idan an fito to sai a fito cikin shiga ta musulunci da kuma nutsuwa shine wa ibadur rahman da yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wannan har mata mata ba daga cikin ibadur rahman suna ciki to suna tafiya cikin nutsuwa babu hargowa ba ana tafiya ana bige-bigen waya ba ana tafiya a tsaya a gawa ne ba ana tafiya a shiga wannan shago a'a inda aka ce ne za a je to nan za a je to wannan shine abin da ake bukata bukatar kuma ta wajibi ba wai bukata ta abin so ba to shine wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula kada ku anishin fita fita irin ta mutanen jahiliya ta farko eh, at tabarruj asalinsa daga albaraj idan aka ce albarat wato shine bayyanar abu don haka at-tabarruj shine izharu zina wal aura wato bayyanar da ado da kuma al'aura to wannan shi aka hana abin nufi kenan inda za a fitan kuma a kiyaye wannan to da ba mai kenan da babu laifi shi sa Allah ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ma'ana fita ta kunshi yanayin tsari na jahiliya al'aura a bayyane da sauransu kamar yadda a lokacin jahiliya suke yin haka ta zo dawafi cikin tsirara kominta a fili ta ce a yau shashi zai bayyana ko dukkan abu ya bayyana kuma a matsayin mai halal to har Allah ya saukar da ayar jin kunne ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ma'ana ku riƙe adanku abin nufi ku daina irin wannan abin na mutanen jahiliya na bayyana da al'aura ma'ana in za ku zo wurin sallah to ku zo cikin sutura cikin wato alishin nutsuwa kuma cikin kamala to shine wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku yi fita-fita irin ta mutanen jahiliya wanda wani shi ya bayu taurari akan ce musu alburuj saboda suna me suna bayyana a sama ana ganin su Allah ce wassama'i zatil buruj kaga ɗaya daga cikin fassarori da malaman tafsiri suka yi alburuj anan ana nufin annujum Eh, tabaraka da ja'ala sama'i burujan waje ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira nan ma burujan a ɗaya daga cikin fassarori ana nufin taurari eh, a wata fassarar kuma ana nufin wato anishin kofofi manazil kenan na su taurari to shine bai bi muruqihinna ma yu'rafna min wato ba a iya gane su saboda tsananin duku-duku to kamar yadda muka gabatar a lokacin baya cewa wannan hadisin yana da ga cikin eh, hadisai wanda suka yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wani lokaci yana gabatar da sallah ta asuba a me a dukkan dare kamar hadisin jabi bin abdullah wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa kana yusalliha bi ghalasin ya kasance yana sallatar ta a dukkan dare to amma wasu hadisai kuma sun nuna cewa wani lokaci manzo Allah yakan sallatar ta bayan gari ya ɗanyi sha kafin rana ta fito wannan sai yake nuni akan cewa dukkanin al'amuran kowanne kai yayi eh, sai a samu mai attanwe nau'anta abubuwa ne wani lokaci sai ka yi wannan wani lokaci sai ka yi wannan wani lokaci sai ka yi wannan wani lokaci a yi sallar da duku-duku musamman idan an riga an ga mamu su riga sun taru wani lokaci kuma sai a jinkirta musamman idan an gama musu sun yi jinkirin zuwa kada ya zama na kore shi lokaci ɗaya lokaci ɗaya lokaci ɗaya a ana nau'anta abubuwa ɗin ta fuskoki daban-daban shi yasa za mu ga abubuwa da yawa za mu ga haka manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake me yake wato ainihin nau'antawa wani lokaci ya yi yanayi kaza wani lokaci ya yi yanayi kaza kamar muka ɗauki eh, at-tashawwud abinda muke faɗa da hausa cewa tahiya haka za mu ga ta zo da me nau'ika daban-daban to anan ana so ka ɗauki wani nau'in ne ka bar ragowar ko kuma ana so a'a kowanne ka ɗauka ka yi me ka yi amfani da shi kaga littanwe idan muka ɗauki tashahud na abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim za mu ga ya sha bamban da tashahud na abdullahi bin abbas wanda yake cikin sayi muslim idan muka ɗauki at-tashahud na abdullahi bin abbas za mu ga ya sha bamban da na abi Musal al-ash'ari wanda yake cikin sayi muslim idan muka ɗauki at-tashahud na ainihin abi Musal al-ash'ari abdullahi bin Kais, za mu ga ya sha bamban da na abdullahi bin umar wanda yake cikin sunani abi daud idan muka ɗauki na Allah bin Umar zamu ga ya sha bamban na da na mahaifinsa Umar dan Khattab wanda yake cikin al-Muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laysi da kuma bi riwayati Muhammad bin Hasan al-Shibani da kuma bi riwayati Abdurrahman bin Qasim da kuma musannaf na Ibn Abi Shayba da musannaf na ainihin Abdurrazzaq wanda ita ma wannan tashahhud ta Umar dan Khattab ita ce da mafi yawa ake yi eh, to duk da yake mawqufa ce amma laha hukumar rafa'i tana da hukuncin mai rafa'i zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da umar bai jingina zuwa gare shi ba tunda akan mambari gaban sahabbai ya karantar da ita kuma su masa inkari ba wannan sai yake nuna kan cewa sai riga sun san abin yana da asali zuwa ga ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ashe kaga wanne ake bukata kenan gare ka yau kai wannan gobe me gobe sai kai wannan gata sai kai wannan haka muka ɗauki salati na ibrahimiyya haka za mu ga nau'insa ya zo daban-daban eh, za mu ga eh, shifar salatin ibrahimiyya ta hanyar hadisin ka'ab bin ojira wanda yake cikin eh, littafin sahih bukhari da sahih muslim ya sha mana na abi humaidin nisa'i to haka in ka bi dai haka za ka gani to dukkan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana aiwatar da haka domin a matsayin nau'anta ita ibada ɗin yayin da bawa ya zanto yana nau'anta ibada to hakan yakan sabbaba masa sauƙi da samun damar mai wato ainihin yin ibadar ba tare da kosawa ba amma yayin da ya zama na kawai sifa ɗaya mutum ya ɗauka tun yana ɗaukan wannan sifar a matsayin ibada yake yi to har ma abin ya zanto masa jiki ya ma zama kamar al'ada ba lokacin da yake yi ma baya jin cewa kamar ma ibada yake yi a kawai kamar wani abu ne wanda yake a matsayin amurin adi na al'ada na yau da gobe baya halartowa a zuciyarsa bai ji a zuciyarsa cewa ibada yake gabatarwa kuma wannan shi zai bayi zuwa ga rage musu da inkari domin yayin da ya zama na kowane nau'i kana yi to wannan sai ya bayu ko da kaga wani yayi nau'i kaza na'am to dama kai ma kana yi kasan shi haka ne ko ba haka ba to amma idan ya zamana nau'i daya kawai ka dauka eh, yayin da ka ji wani yayi wannan nau'in sabanin naka sai ya ga kana jin cewa wani abu ne wanda yake bako ko yayi abin da yake ba daidai ba ko kuma wani abin da yake mai kama da haka shi yasa muka dauki hatta kaifiyatu salama kaifiya ta sallama ta sallah za mu ga ta zo da me fuskoki daban-daban za mu ga akwai assalamu alaikum wa rahmatullah da kome assalamu alaikum wa rahmatullah kaga dama da dama da hagu kamar yadda yake cikin sahih muslim sannan kuma ya zo a assalamu alaikum eh, wa rahmatullah dama sannan assalamu alaikum a hagu kamar yadda ke hadisin abdullahi bin umar cikin al-musnad da sunan nasa'i sannan kuma ga eh, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu a ainihin dama a haguma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu sannan kuma ya zo da assalamu alaikum tare da an karkatar da kanka da duk da yake hadisin sallama ɗaya malamai sun je sun dawo a kansa irin su ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid irin su ibn qayyim cikin zadul ma'ad fi hadhihi khairul ibad amma dai dun dunkulallen zance ya tabbata saboda hanyoyinsa kamar hadisin Aisha wanda yake cikin sunani Tirmizi da hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sunan Darqutni da Sunan Kubra ta Imam al-Baihaqi idan ka tattara hanyoyin hadisan to sai ga sun baka matsayin cewa hadisin sallama ɗaya wato shi ma ya tabbata zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kaga duk wannan ana yi ne a babina nau'anta fiskoki na ainihin ibada yau sai kai wannan gobe sai kai wannan wani lokaci sai kai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu wani lokaci kuma sai kai a ainihin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum e wa barakatu hagu da kuma dama ina fata muna ganewa kamar yadda yake hadisin wa'il bin hujjar cikin sunani a abi e, duk da yake a wasu nusa e, na sunani abi babu karin wa barakatuhu a bangaren hagu sai dai a bangaren dama eh, wanda wannan shi ya bayu wasu suka jingina wahami zuwa ga ibn na askalani rahimahullah cikin bulugul mara yayin da ya kawo hadisin shi ya kawo shi a matsayin dama da hagu za a ƙara mai wa barakatu a dama wa barakatu a hagu ma wa barakatu to wasu suka ɗauka cewa wahami ne eh, ibn hajarin askalani yayi to amma gaskiya zance ba wahami bane shi yasa al-mubarak furi cikin eh, itihaful kiram nasa wanda ya shi ne a matsayin ta'aliki ga bulugul maram yace ce wanda ya jingina wahami zuwa ga ibn hajar shine ya yi wannan wahami ba ibn hajar ba domin a shashin nusar na sunani abi dawud an samu sun zo da wannan ƙarin na barakatuhu a wato ainihin a hagu eh, shi sa muhammad bin ali bin adam bin musa ya ma risala akan wannan kuma sannan ya zo a wata nusuka wadda darul ma'arifa suka buga ta sunan ibn maja ta hanyar hadisin abdullahi bin mas'ud da ƙarin wa barakatuhu a ainihin dama da kuma wato ainihin hagu dama da wato ainihin hagu wanda ita ma kuma nusuka ce wato ainihin asaliya tabbatacciya muna ganewa da kyau to wannan shi ya bayu dai malamai suka je suka dawo sannan kuma an samu daga shashin magabata sukan ƙara wa barakatu din a dama da hagu yayin yin sallama kamar yadda yake cikin musannaf na eh, ibn abi sheba bi isnadi wanda yake sahihi ainihin al'aswad shi yakan yi haka dama da hagu assalamu alaikum wa barakatu haka a ainihin eh, hagu ma sai ce assalamu alaikum wa barakatu duk da yake a shekul albani cikin sahih na sunan abi daud rahimahullah shi yana ganin cewa ko da wannan karin ya tabbata a hagu to lalle akwai shizuzi a ciki to amma shizuzi bai tabbatuwa dole sai an sami fuska da kuma dalilin samuwar wannan shizuzi din na ba ta muna ganewa don haka in mutum ya kara a hagu ba ka masa inkari ba mun gane ba in kuma ya takaitu a daman ko ya kara to nan ma babu laifi saboda wata nusuka ta suna abido ta zo ba da wannan karin ba ina ba ta muna ganewa wannan shine to kaga dukkan wannan nau'anta fuskoki ne na wato anashin ibada da sauransu wanda shekul sa'abi taimiyya ah, rahimahullah ya yi magana mai kyau a kan abin da ya shafi tanwe na ibada tanwe'ul ibadat bi anwa'in muta'addida kamar yadda yake cikin uh, majamu'ul fatawa uh, juz'i na 22 da kuma juz'i na 21 da ya yi maganganu irin wannan wanda ɗalibin ilimi in ya koma zai gani kuma hakan zai kawo masa sauƙi wajen samun rikici da matsaloli kan abubuwa irin wannan kamar abin da ya faru abin da ya shafi ispar da kuma at-taghlis yin sallah da duku-duku ta asuba da kuma yin ta bayan gari yayi yayi haske to kaga in mutum ya riga ya fahimci wannan manzo Allah yayi ne littan litanwi' kaga ya fita daga cikin me kici kenan eh, shi ma sai ya ɗauki wannan salam wani lokaci ya yi ta da yanayi kaza wani lokaci kuma ya yi ta da wato ainihin yanayi kaza sai zanto kowace fuska cikin fuskokin da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aiwatar to sai zanto ya dace da wato ainihin wannan alkhairi to wannan shine eh, anan Aisha radiyallahu ana take cewa mutalaffifat bi murutihinna ma yu'rafuna min al sannan kuma wani hadisi ya tabbatar mana da cewa wato manzo Allah yana gabatar da sallar asuba a wani lokaci da wato anishin dukun dare sannan kuma na hadisi yana nuna mana himmar wato anishin matan sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, ta yana suke kokarin wato halartar sallar asuba akan jami'i su gabatar da sallar asuba a cikin jami'i domin sallar asuba salla ce mai matukar tsada mai matukar falala ya tabbata cikin eh, sahih bukhari da sahih muslim manzala ka cewa man sallal bardaini dakhal janna dukkan wanda ya sallaci waɗannan salloli guda biyu zai shiga aljanna yana nufin sallar wato ainihin asuba da kuma wata sallah kenan la'asar ko isha na da kuma sallar la'asar Eh, su ne albardain wannan min babi taghalib saboda ka kowanne eh, ana ana ana gabatar da ita ba a lokaci wanda yake akwai alamun zafi ko da da zafin to zafin ya riga ya ja baya sannan kuma ya tabbata hadisin Usman bin Affan cikin littafin al-Musnad da Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmizi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya sallar isha a jami'i to za a ba shi ladan kamar ya mai rabin dare wanda kuma ya yi sallar asuba a jam'i za a ba shi ladan kamar ya mai dukkanin dare gaba daya dukkanin dare gaba daya sannan ya tabbata cikin bukhari da muslim cewa sallah mafi nauyi ga munafukai salloyi ne guda nawa guda biyu sallar isha da kuma sallar asuba tare da kasance wasu mata kuma yin sallar a gidansu wannan shi ya fi amma saboda kwaɗayin yin sallah a bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai ya bayu suke fitowa to ina kai a yau kana namiji kana abin nan zaka na makara a sallar asuba har sai an tada ka me zaka yi to ina ganin sai mu dakata a nan satin gaba sai mu dora hadisi na gaba wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ما شاء الله وصلى الله السلام عليكم قال تعلم انه مثل وانت وانا بيت تم بيت بتاعك بس وما ينعسلنا امام مستقبل وتشتر قدريات yake kama da ita zai yi yin kasar ko alwala sai ya fito masa kafin fara sallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام wannan babu komai zai ci da yin sallarsa a haka eh, mutukar abin ya riga ya zanto larura ya zanto tare da shi bayan da zai ya zama jinya to a irin wannan babu dalilin wajabta masa yin alwala a koda yaushe mutukar dai in zai yi sallah sai ya yi alwala koda ya tashi yana sallar abin ya riga ya zo to nan ba matsala babu komai zai ci gaba da yin sallarsa kuma sallar ta yi kamar matsayin mata da take da damun hada jini na cuta yana fitowa a jikinta to na abin da yake wajibi a kan da shi ne ta yi alwala yayin da za ta yi kowace sallah yayin da ta yin sallah ko da wannan jinin ya riga ya zuba mata to kaga nan babu komi a kanta za ta ci gaba da yin sallah ta kuma sallar ta yi to shi ma mai irin wannan larura ne wannan shi ne wallahu a'lam eh ɗalibi da ya riga ya taho makaranta domin karatu shi wannan cika sallah zai yi eh, wannan shine zance wanda yake mafi inganci domin ya zo da niyyar ya zama ne ya yi karatu ba ya zo da niyyar bulaguro ba shine bambancin da yake tsakani eh, duk da yake ah, wasu daga cikin malamai suna ganin kasar zai ah, har daga cikin malaman zamani kamar a shek muhammad bin salih ne usaimin shi yana da wannan fahimta din kamar yadda yake cikin majamu'u fatawa nasa wa rasail fadhilatu sheikh ibn usaymin rahimahullah to amma kuskure ne zance wanda yake mafi inganci cika sallah zai yi ba zai yi kasaru ba wannan shine abin da yake daidai amma ga wanda yake matafiyi ya zo da niyyar bulaguro to shi wannan kasaru zai ko da kuwa zaman ya kama shi wata daya ko ta biyu ko wani abin da yake mai kama da haka kamar yadda hadisai suka nuna da kuma asar na ainihin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wallahu ala na'am assalamu alaikum malam mutum ne bai san bai san mazi na kasa eh lokacin da aka nuna masa mutukar yana cikin lokacin sallah din to anan sai je yi tsarki ya sake sallah tunda ilimi ya riga ya zo masa akan cewa mani ba ainihin mazi ba mazi kace ko mani mazi ainihin najasa ne najasa ne ba wai mai tsarki ba ne ilimi ya riga ya zo masa kafin fitar lokacin ita sallah din to anan sai je yi tsarki ya ainihin sake alwala ya zo kuma ya sake sallah amma idan ya zama na ilimin ya riga ya zo masa ne bayan wato ainihin fitar lokaci na ita sallah to anan babu komi a kansa sallarsa ta yi gaba sai ya kiyaye wannan shine wallahu a'lam eh tana da alaka kamar yadda yake a hadisin abdullahi bin abbas eh, cikin musnad na abi daud at-tayalisi da kuma jami'ul bayan na abu ja'afar tabari cewa an samu a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa eh, wasu mazaje cikin munafukai. sukan yi jinkirin zuwa masallaci domin har mata su riga su zuwa eh, in mata su riga sun zo to su kuma sai su yi kokarin shiga sahu wanda yake na ƙarshe sahun maza na ƙarshe wanda daga shi sai me sai sahun mata to wajen ruku'u sai suna leƙowa ta baya suna kallon mata ɗin to shine sai Allah ya saukar da ita wannan aya cewa walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin to wannan wannan shine eh wallahu a'lam na'am سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله